Alamu sun fara bayyana a kan shirin Najeriya ta fara amfani da tsarin sadarwa na 5G a matsayin ƙoƙarin bin rukunin ƙasashe da tuli suka fara amfani da shi a duniya. Wannan ya fito ne daga bakin ministan sadarwa na Najeriya Isa Alifantami. a lokacin da yake ƙarin haske ga manema labarai akan wannan yunkuri na ma'aikatarsa musamman saboda ƙorafe-ƙorafe da suka kunno kai akan illar fara amfani da tsarin sadarwa na 5G. Tun shekara biyu da suka wuce ne jama'a suka fara waiwayar illoli da ke akwai a harkar sadarwar 5G inda aka rika bayanai daban-daban da ke nuna babu wata illa sai ma ci gaba da Najeriya za ta samu a ɓangaren sadarwar. Minista Ali Fantami ya jaddada cewa hukumomin duniya bangaren sadarwa ITU da kuma kiwon lafiya WHO sun fitar da sakamakon bincike da ya nuna babu wata illa. Abin da muka yi mun yi ta bincike akan 5G. 5G kaman ƙarin ci gaba ne akan 4G. 4G kuma ci gaba ne akan 3G. 3G kuma ci gaban 2G ne. So mataki mataki ake haurawa. Ai da irin wannan wayan babu ita a hannunmu. Wanda ake aiki da ta baka email da ita. Amma yanzu kaga wayan ci gaba yake to haka shi ma wannan yake ba wai wani sabon abu ba ne ci gaba ne akan wancan abin da ake tsoro akan irin na radiation bai da wani tasiri da zai cutar saboda tiririn da ake aiki da shi a microwave oven ya fi shi na dryer da mata ke sa akai ya fi shi wannan telefon din radiation ɗinsa ya mafi na 5G din so da duk abubuwan da muke tare da su sun ninka shi sau biyar ko shida ko goma sha ma so wannan ba abun damuwa ba ne sannan WHO da kuma International Telecommunications Union su ne mafi girman wurare guda biyu da ke kula da harkan sadarwa koyarwa da kuma harka na kiwon lafiya dukkaninsu sun yi bincike binciken yana nan a cikin intanet cewa babu wani bincike da ya tabbatar da akwai wata cutarwa da wannan abun yake yi wannan radiation kuma ya mafi na foji sauki na foji din ma ya fi hatsari da muke aiki da shi babu wani abu na damuwa kuma 'yan kasa su kiyaye hukuma ba za ta yi wani abun da zai cutar da lafiyarsu ba ko wani abu don wannan amana ce dole a kiyaye so kowa ya kwantar da hankalinsa Sai dai kuma ga malami a jami'ar Abuja kuma mai fashin baki a al'amuran zamantakewan ɗan adam Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin akwai abin dubawa a wannan binciken. mu Najeriya ba ba da fasahar da zamu gane wani abu da yake cikin abin da yake cutar da mu ba mu da wato laboratories in akwai su ba sa wani abin a zo a gani saboda babu fasahar kare shi wato gwamnati ba ta sa kuɗi akan kare ɗan ƙasanta akan me zai cikin abubuwan da ake kawo masa kuma ba wani abin mamaki ba ne madina a gwamnatin alal misali ta sai ambulance ta ajiye wanda wani rashin lafiya ya samu wani da ya zama dole a sauri a kai shi asibiti inda kake gani a kowace kasashe wanda a minti biyar an samu motar ko kuma ta ba da tsaro ma da mutum zai iya cewa a yana zaman lafiya za ka iya auna gwamnati yadda take kula da jama'anta ga kuma a cikin akasin haka muke magana ta biyu shine shin rashawar da take bin abubuwa a Najeriya babu ita ne a cikin hukumomin da ya kamata su kula da irin wannan abubuwa shi yanzu fantami zai iya rantsewa cewa wannan magana in an kawo ta in ma akwai abin cutar da 'yan Najeriya a ciki rashawa ba za ta iya hanawa a sanar da 'yan Najeriya ba Minista Ali Fantami ya jaddada cewa muhimmin abin da ya sa ma'aikatar sadarwa ta tura fasahar 5G shine ƙoƙarin shawo kan ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.